kurakuran da ke gudana a ciki na tuntuɓen halshe ko karamcin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya fi mu da kurakuran shi fahimtar da mu abin da ba mu gane ba kamar da kuka sani muna bin sharhi ne na umdatul ahkam wanda ake ce ma taisirul Allah na Dr. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih Al Bassam wannan darasi shine darasi na ɗari da arba'in da hudu kuma ya yi daidai da ranar laraba shida ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan tara dubu biyu da ishirin miladiyya inda za mu tashi wato muna cikin alma'ana al'ijimali na hadisin abdullahi ibn abbas inda za mu tashi ne zakara tahrim Allah ta'ala limakata manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hudba tashi ya ambaci haramcin haramta haramta makka da Allah madaukakin sarki yayi annahu qadimun bi bi bi eh, qidami eh, eh, khalqis samawati wal ard wato daɗaɗɗen haramtawa ne daɗewar da halittar sammai da ƙasai sun kai tun lokacin da aka halitta sammai da ƙasai an ka haramta makka da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce haramallahu wato inna hadal balada harramahu Allahu yawma khalaqa samawati wal arda kenan wannan gari makka Allah ya haramta shi tun ran da ya halitta sammai da ƙasai kenan daɗewan halittar zammai da ƙasai shi a daɗewan haramcin wannan gari na makka da gewayen shi na'am li'anna laha huwa allazi ha saboda Allah madaukakin sarki shi ya haramta garin makka ba a faɗa ciki ba a yaƙi ba a kawo mai hari wanda duk ya kawo mai hari bai jin daɗi wa min tilkal mudda tun daga wancan lokaci fahiya haramun ila yawmil qiyamah garin makka haram ne a kai mai yaƙi har zuwa ranar ƙiyama duk wanda ya yi ba zai shi daɗi ba Allah bai kyale shi fala hillu fi halkitalu bai halatta a yaƙi cikin garin makka asiyan bi kitalin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fiha mutum ya ce a zai yi koyi da manzon Allah ya yaƙi ciki tunda ai manzon Allah ma ya yi yaƙi ciki to babu mutum bai da watan dama faqad uhillat lahu khassa manzo Allah shi kadai aka halitta ma garin makka yayi yaƙi ciki sa'atan min harin wani lokaci a cikin yini ba ma yinin gaba ɗaya ba sun maraja at urmatuha sannan ta ya dawo ilaiha zuwa gari ta ita makka ɗin mutulakan ila yawmul sake ba kaidi har ranar kiyama tana nan haram ɗinta duk wanda ya yi wani abu ciki to yayi abin da Allah ya hana na'am ba a zubar da shini a garin makka sun zakara anna hurmata hadal bait sannan manzo Allah ya amince cewa haramcin wannan ɗakin Allah shamalat ma haulahu min shajarin ya ƙumshe abin da a gewayen wato garin na uwayen itace wala yuqrau ba datse su ba saran su wa min haka nan kuma ya ƙumshi wato farauta na naman daji da ake gewayen garin wala yuzu ashu wa yunaffaru wato ba a ainihin hirgita shi a ainihin ba a tsorata shi a hirgita shi daga min makanihi daga wurin shi a zaburar da shi daga wurin shi a hirgita shi ba a yin haka nan kuma ba luka bi katalihi to an hana ma ka yi mai kuwa ka hirgita shi ya yi ta gudu to mi kake gani ga in ka kashe shi kenan laihin babba ne in aka kashe shi kama harrama lukutat haram kamar yadda ya haramta tsintuwa a garin makka illa man akada aliyu arrifaha da'iman sai dai wanda zai in mutum ya ɗauka to ya yi ta cigiya har abada babu ranar barin cigiya ba irin saurin tsintuwoyi na wasu wurare ba wanda in mutum ya yi tsintuwa yana iya yi cigiya shekara guda bayan shekara ya halatta ko ya ci ko ya yi sadaka amma in a makka ne mutum har ya ga tsintuwa ya ɗauka to ya ta tsigiya har abada na'am falamma harrama nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qada annabati da manzo sallallahu alaihi wasallama ya haramta wato yanko wato tsirrai yana cewa itacensu da hakinsu duka daga yau haramun ne Allah ya haramta قال العباس سي عباس رضي الله عنه يتي يا رسول الله إلا الإسهرة يا من ذو الله أهد تولي سيدي تولي شي أنا أنفاني دشي قولي فهم في حاجة إليه suna da bukatan tsabre litaskifi buyutihim domin su yi ruhin ɗakunansu kusar da halale kuburihim kuma su ruhe wato ainihin hudodi na kaburbura idan an gina kabari an sa mutum an ainihin gilma itace to sai a sa shi tsaure a ruruhe wato yan huda huda wanda a tsakanin itacen kahin a sa kasa wai ni radim kuma suna hura wuta <clears throat> da ainihin shi tsabre saboda ka hidda musu shi ya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai kuma zuwan sallallahu alaihi wasallam ce illal ishira an haramta kowane ihaki a hiddo shi a debo shi sai dai tsabri shi ya halatta fa innahu mubahun shi ya halatta ɗebo saboda tsananin bukata da suke da shi ana hasauta da shi ana ruhin kabari da shi ana ruhin ɗaki da shi sai ma yi min alhadis fa'idodi da hukumce-hukumce da ake iya samu a cikin wannan hadisi wanda muka karanta hadisin abdullahi bin abbas a fa'ida ta farko ita ce in qita'ul hijira min ta ila gairiha wato yankewar hijira daga garin makka zuwa wani gari mutum ya ce ya taye daga makka za ya yi hijira za yi wani gari to ran da an ka buɗe makka wannan hijira ta yanke ta ƙare makka ta zan garin musulunci ba a tashi da garin a tai wani gari da sunan hijira li'annaha walillahi alhamdu biladun islamiyya saboda eh, eh, ita makka yanzu da godiya Allah ta zama garin musulunci amma alhijratu min gairiha amma mutum ya yi hijira daga wani gari wanda ba makka ba fahiya baqiyatun wannan hijira tana nan wanshe ila yawmil min kulli baladin daga duk garin da la yuqimul insanu fihi dinahu duk garin da ka sami kanka a ciki ya zama ba ka samun daman tsaye da addinin ka yadda ya kamata to kana iya barin wannan gari ka yi hira ka tai inda za ka yi gudanar da addinin ka yadda ya kamata na'am abu na biyu annal jihada baƙin lalle jihadi yana nan tabbace wajibun kuma wajibi akan musulmi inda inda wujubihi inda wujudihi idan ya samu idan ya zama an ka samu wato yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to har yau har gobe jihadi yana nan yana nan tabbace wani ya tuhu inda adami kuma in babu yaƙin to mutum dai musulmi ya zama akwai niyyar yaƙi garin shi in ta kama in yaƙi ya samu tsakanin musulmi da kafirai yana shirye shi musulmi wa kadhalika niyyatu salihah haka nan niyya ta kwarai wajen ayyuka saboda niyya wato wajen aiki niyya ita ce aiki mutum ya zama ya yi niyya ta kwarai aikin nan don Allah zai yi shi inda na addini ne ita wannan niyya saliha Rukunin asasi fi kabulul amal rukudi wato rukuni ne na asali wajen karɓan ayyuka wa alai halmadaru akan niyya ne wato ayyuka suke tahiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innamal a'malu binniyati niyya ta zama ta kwarai in aikin ibada ne mutum zai yi ya tabbata ya yi shi domin Allah ya biya shi ya saka mai duk wata ibada duk wani aiki da ake ce ma ibada to in za ka yi niyan shi za ka yi shi ka yi shi da nuhin Allah ya biya ka kuma ka yi koyi da manzon Allah cikin wannan aiki ka yi mutaba'a kar ka ƙirƙira. ka yi don Allah ya biya ka to wannan shi ne zai zama amalan salihan amma duk aikin da ya zama sunan shi ibada ana yin shi don a sami lada kar ka yarda ka yi shi don wani ya ji haushi ko don wani ya shi daɗi duk aikin ibada in ka yi don wani ya shi daɗi to ko ya ji daɗin ko bai ji ba biyar ka kenan in ka yi shi don wani ya ji haushi ko ya ji haushin ko bai ji ba iyakan biyar ka kenan baka da sakamako a wurin Allah idan aikin ibada ba a yin shi don wani ya ji haushi ko don wani ya ji daɗi ko don a samu wani abu a duniya aikin ibada ka yi shi don da niyya kyakkyawa da neman sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah shi fahimtar da mu na'am ƙauluhu magana shi da ce abu na uku kenan wa idza stunfirtum fanfiru idan aka nemi ku hita zuwa yaƙi to ku hita ai iza tulibtum lil jihadi idan an ka nemi ku hito zuwa jihadi fa ajibu an ka kira ku hito zuwa jihadi to ku karba kira fa fihi wujubun nafri a wannan wuri wajibi ne idan shugaba ya kira cewa jama'a hita mu hita zuwa yaƙi to wajibi ne wato kowa ya hita minal musulmi wajibi ne daga musulmi idza talabahu imamu idan shugaba ya nemi ya hita likita li aduwin domin a tai yaƙin makiya wajibi ne ga kowane musulmi ya hita imma filin amin ko dai a hita gaba ɗai, auta ayinin ko a ayyana wasu wane da wane da wane da wane, a lisafu mutane adadi a ce ku hita ku kai yaƙi wuri kaza, to duk wanda shugaba ya ayyana zuwa ya zama wajibi gare shi. man ayyana hul imamu, kharaja, duk wanda liman ya ayyana shugaba ya ayyana shi cewa wane da kai cikin masu tahiya, to a rubuta sunan shi na hita ta zama wajibi gare shi. Abu na hudu, tare mulki talifi Makka. haramcin yin yaƙi a garin makka fala hillu li ahadin ila yawmil qiyama bai halitta ga wani mutum ya kai yaƙi makka har zuwa tashin kiyama haramun ne Allah ya haramta abu na biyar fa'ida ta biyar da ake samu cikin wannan hadisi anna illa halin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khasatan min khata'isihi halitta ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yayi wato na wani lokaci cikin yini aka kashe na kashewa a garin makka wannan keɓe ne hususiyya ce daga cikin hasa'isihi sallallahu alaihi sallama wa annaha uhillat lahu sa'a kuma an halitta mai garin makka wani lokaci ne sun ma'adat hurmatuha sannan haramcinta ya dawo kama kanat منذ tunda tunda ka halitta samai da kasa ya dawo ga haramcin ta abu na shida hare mu kada shauki fi haramiha haramcin dace icce mai kaya a cikin haram ɗin makka wato gewayen garin makka wata mu kada shajari wato allazi laisa bihi shaukun min babi aula tunda an haramta a sare icce mai kaya ma to kenan haramta yanke icce wanda bai da kaya shi ma shi ya zama wato haramun wa zalika kala haka nan haki ciyawa wato na ainihin garin da gewaye haramu ne mutum ya ce ya zo ya yankwaki ko ya yayo ko ya kwaso ko dai ya yi duk abin da zai yi hiddo hakin ya kawo gari abu na bakwai tarihi tanfiri saidihi haramcin wato firgita dabba na daji a gewayen garin makka ko hafsihi ko a kame shi a tsare wa katalihi a shaddu hurma wato kashe shi an hana ma a hirgita shi kai mai kowa ta gudu an hana to kashe shi shi yi tsananin haramci bitariqil ula ga hanya ta farko wasaidu abinda ake ce ma farauta hul hayawanul shi ne dabba wanda ana cin shi almutawahishu asalan wanda yake asali na daji ne dabba wanda yake asali na daji ne to haramun ne a hirgita shi a mai kowa ta gudu ko a kame shi a kashe a zubar da jinin shi haramun ne a garin makka da amma dabbobi wayanda wato wanda ke ce ma wato na ni'ima abin da shahi raƙumma da shanu da awaki da tumaki su wannan halal ne a danne su cikin garin makka a yanka na'am abu na takwas tarimu akadin lokuta fiya haramcin wato ɗaukan tsintuwa a garin makka hadisin ya nuna muna mun samu fa'ida ba a ɗaukar tsintuwa a garin makka <clears throat> illa liman akhadha li yu'arrifaha da'iman sai dai wanda zai ɗauka ya yi ta cigiya har abada kenan mutum ya samu aiki abu na istisna'un istisna'ul ishira <clears throat> wato Istisna da an kai na tsabiri an ka hidda shi an ka ce shi banda da shi cikin haramci min alkali daga cikin ciyawa lilhaja shadida ilaihi saboda <clears throat> bukata da ake da shi ana da bukata gare shi kwarai bukata ana bukace da shi kwarai wai juzu aka zaho to sai ya zama ya halatta a ɗebe shi tsabre a raɗaban auya bisan ko ɗanye ko busasshe shi ya halatta a ɗiba ai amfani da shi abu na goma an na ba'adha sunna wato wa'ansu daga cikin sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takunu bifahamin yulki illahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah zai jefa wata fahimta daga manzo Allah ya yi hukunci wanda sai ya zan suna tabbatatta daga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya kafa mai shida cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha na'am kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma a wani wuri yace wa anzalna ilayka zikira mun saukar da Qur'ani gare ka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim domin ka bayyana wa mutane hukumce hukumcen abin da an ka saukar musu kenan Qur'ani an saukar da shi gare ka domin ka yi mutane bayani su fahimce shi su gane shi su yi aiki da shi <coughs> umarnin da ya bada su aikata abubuwan da ya hana su hannu to wannan bayani an aza maka shi an saukar ma Qur'ani domin ka yi musu bayani su mutane ga abin da a ciki abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da ya kamata a nisanta saboda haka mai tunanin cewa shi zai yi aiki da alkur'ani kawai bai wato bai da hadisi ba wannan batacce ne bacewa mai nisa Allah ya tsare mu na'am abu na sha ɗai annal fasar yasira mun fahimci a cikin hadisin cewa eh, ainihin rabewa kaɗan "Allah allazi la yu'addu qati'an lil kalami wanda ba a kidaya shi a cikin cewa yanke magana la yadurru bayna al-mustazna wal mustazna minhu bai cutarwa tsakanin mustazna da mustazna minhu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin cewa kaza haramun ne kaza haramun ne sai Abbas ya gitta mai yace illa al-izhara ya rasulullah kenan ya gitta mai amma gittawa mai sauki ba dogon magana ba sai manzo Allah ce illa al-izhara to nan kenan gittawa kaɗan wadda ba ta ba alisawa ta cikin yanke magana ba ta cutawa don ta shiga tsakanin mustazna والمستثنى منه نعم na'am abu na goma sha biyu النبي makkata الله عليه وسلم alaihi وطن an watan a cikin wannan hadisi mun fa'idantu cewa garin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗa shi ne da ƙarhi. wato da yaƙi aka buɗe garin an ci garin ne da yaƙi ba wai sulhu ba wa ya ti bayanuhu insha Allah ta'ala wannan bayani zai zo a gaba in ji malam insha Allah sai ikhtilaful ulama tattaunawan malamai wato dangane da wannan wannan hukumce hukumce na mun karanto ikhtilaful ulama kinan sa'anin malamai ko tattaunawar su ajmal ulama wa ala tahrimi qata'i shajaril haram wato malamai sun kansu ya haɗu akan haramcin dacewa ko sare itacen haram wa kala'ihi da haki wanda na, cikin harami kalal barri allazi lam yunbithu adamiyyu wanda ba ɗan adam ne ya sa shi ya tsiro ba kama ajma'u kama yadda kansu ya haɗu bakinsu ya haɗu ala ibati akhadil ishira akan halaccin ɗiban tsabre shi ya halatta a ɗebo tun da manzon Allah ya ya ya ya ya shi wa ma an bata adami da kuma abin da ɗan adam ya shibka shi ya tsiro shi ma wato kansu ya haɗu akan cewa babu lahi ka yi shifka ta yi ka ɗebo mina zuru ina ainihin shifkoki wal bukul ko abin da ya shahi bukul wato a bil sai sahiha riko da hadisai ingantacce wato da hadisai ingantattu al mutaqaddima sun gabata wa gairiha da wani su na'am wa qatalahu fi qata'i shajar allazi ambatahu al-adami amma sun yi saɓani wajen sare iccen da ɗan adam ya shibka shi cikin harami sai ka shibka uwar itaciya kai ka shibka ta Yau ta, girma shin ya halatta ka sare ta ko bai halatta ba malamai sun yi saɓani a wannan wuri fal jumhur ala jawadi qataihi amma yau malamai sun tayi akan cewa tunda kai ka shibka ta kana da damar ka sare ta kazzar'i kamar yadda in ka yi shuka kana daman ka ɗebo allazi yumbitu adamiyyu wanda dan adam wato ya tsarar da shi ya shuka ya hito wa dhahaba shafi'i ila harimihi amma shafi'i shi ya tahi akan cewa ko kai ka dasa wa itace a cikin haram to haramun ne ka sare ta akhadan bi umumin hadisi saboda riko da wato game wadda hadisi ya cewa an haramta saran itacen haram idan wanda ka shuka shi ma itace ne a haram wa الشيخ الموفق ابن قدامة موفق ابن قدامة يا ya yi magana fil muguni a cikin littafin da yake cewa muguni shi ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi na shafi'i ya karkata ila hada zuwa ga wannan ra'ayi na shafi'i wa qatalafu malamai sun yi sabani fi jawazi qatali man wajaba alaihi alqatalu fala ja'a ila haram wanda yayi laifin kisa cikin hilli ya kashe wani, ko ya yi zina, ya yi dai wani laifi da ya zan hukuncin kisa ya haushi, sai ya gudu ya shigo haram, amma ya yi laifin cikin hilli, to ana, ana zuwa cikin haram a kama shi a kashe, malamai sun yi saɓani. Fasahaba ila ta taharimihi jamhurut tabi'ina, mahi yawan tabi'ai sun tafi akan cewa wanda ya yi laifi na kisa cikin hilli, in ya gudano ya zo haram, kamar ya zo neman ceto ne, ya zo ya tuba ne, bai kamata a kashe shi ba. wal imamu abu hanifa da imamu abu hanifa wa sahabu sahabban shi min fukaha daga cikin wato masana fiqhu duka sun tafi akan cewa wanda ya yi laihi cikin haram da wato cikin hilli in ya shigo cikin haram to ya zo ne neman neman ceto ga harami kuma ya zo ne ta'iban bai kamata kashe shi ba wal ahmad da Imam ahmad wa ba'd al muhaddisina da sauran su ko masu hadisi wa suka ce yu'aliju yu'aliju hatta ya kharuja minhu za a ƙyale shi a rika lura da shi sai ya hita daga cikin haram man wajaba alayhi haddun duk wanda wanda haddi na kisa ya wajaba gare ya shi ko ya shego haram to kada a kama shi da karhi a yi ta kula da shi sai ya yi ta hili wuf sai a kame shi a gudanar da ainihin haddi a kan shi wato wanda man waje ba alayya haddul katali duk wanda haddi na kisa ya hau kan shi ya zo illi to za a lura da shi wato fi gairihi cikin wato cikin haram za a sun malaja ilai sannan ya zo cikin haram ya buya ya labe to za a kyale shi sai ya hita sannan a gudanar da hukunci a kan shi na'am eh, lokaci ya nuna mu ya tsana za mu dakata muna fata Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani masu sauraro kurakuran so gudana cikin yan halce ko karamcin fahimta muna roƙon Allah shi yafi muna kurakuran shi fahimtar da mu abin da mu gane ba wannan bayani ya zo ne daga dan uwanku Muhammad Suleiman Abu Jabir waffaqana Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh